da ya halarci shagulgullan ya duba mana mahimmancin wannan biki da kuma gurin da ake son cimma. Akalla dai ƙungiyoyin makiyaya guda ashirin ne suka haɗe suka zama tsintsiya maɗalmin ki ɗaya domin duba kibila guda da zimmar neman bakin zaren matsalolin samar da isasshen nono daga bisashe da ake fuskanta cikin wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar. Ganin dai yadda a kulle yau ake waƙar cewa Nijar ƙasa ce ta noma da kiwo, kuma a fannin kiwo sanin kowa ne Nijar ta yi fice wajen yawan dabobi. sai dai a kulliyomin ana odar nono ne daga kasashen waje. Bukar Musa, mamba ne a haɗaɗɗiyar ƙungiyar ta makiyayen gundumar tawa. gamu da shanu da yawa gamu da raƙumma da yawa awaki tumaki da yawa amma nono kullum sai dai mu she mu sha irin wacce wanda ake kamu daga ba san wani lokaci daga ina kenan muke dibin wanga wani salo ne za mu yi musu saboda mu samu ƙungiyoyin da za su kama musu saboda su koma suna sai da nonon nan su ci da rayuwarsu na yau da kuma su yi harkokinsu. hukumomi dai a jamhuriyar ta Nijar ta hanyar ma'aikatar kula da arzikin dabbobi na iyakar ƙoƙarinsu na ganin an samu ci gaban kiwo ta hanyar wayar da kan makiyaya koma da yake a halin yanzu ana iya cewa da sauran rana a kaba. Amma a cewar Dr. isiya Salifu, daraktan ma'aikatar kula da arzikin dabbobi ta gundumar tawa, batun inganta nono batu ne na gari. a cikin tahiyar tsarin yanzu rayu yanzu da take taɓarɓarewa talauci ya yawa idan an ka biyo ta wannan hanya za ka gani nono yana da daraja da yawa idan aka bi hanyoyi ana sarrafa shi ana maida shi wani cuku ko wani yagot ana hudda man shi ka gani insha Allah zai kare wasu 'yan kananan kashe-kashe na cikin gida in mace ya zan tana kula da sai da nono yalla na namiji yana kula da sai da cuku a bakin shago sai dai daga nasu bangare makiyayan duk da dai cewa sun bada goyon bayan su tare da haɗa kansu amma suna ganin cewa babbar matsalar su ita ce ta rashin abincin dabobi yanzu abin da matsalolin muka gani rani ya yi oba. Daji share shi na aka yi, amma ana barin ana raga daji cawa, ana barin kare, kai dabba in ta ci ta ƙoshi, wallahi ana samun nono gare ta. Komi an share an kai gari, icce an kai gari, cawa an kai gari, sai a ce shekaru sun ka sake, to mutane ne sun ka sake. Alhaji Mahmud Magaji, Firsidan na makiyayan ta Mu abin da muka zo a san aikin da muka yi, muna wahala a san wadda muke ciki. shi ne mun ka kirkiri wanga abu a daraja muna shi tunda muna cikin Nijar duk yan Nijar muke wadda an kai makowa a yi muna. Fusa'ar darajanta nono dai, fusa'a ce da ta daɗe bisa takardu, inda hukumomi ke ganin cewa idan dabobi na bayar da isasshen nono wata hanya ce mai ƙarfi ta yaƙi da talauci a wannan ƙasa da a kulle yaumin ake kiranta ta noma da kiwo yanzu dai ana iya cewa wayannan makiyaya sun buɗe wata ƙofa da idan aka bi ta a tsanake to za ta haifar da walwala a fuskokin makiyayan da ma sauran al'ummar ƙasa baki ɗaya ƙarshen rahoton kenan Salisu Bukari, DW Hausa daga Tawa a jamhuriyar Nijar.